a wannan rana ta litinin wanda ya yi daidai da talatin ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku muna tare da dogon auta dogon auta yaya ne ga ebola eh, kuma zan iya cewa dan uwa ne da ya ga ebola kuma shi ma dan damba ne wanda ya yi dambe kowa ya san dogon auta da ya shahararren dan damba ne a najeriya eh dogon auta za mu tattauna da kai akan batutuwa guda uku batu na farko za mu tattauna akan tarihin rayuwanka da yadda aka shiga harkar dambe da kuma yanda kuma aka gama harkar damben lafiya sai abu na biyu za mu tattauna da kai akan dangantakarka da ebola abu na uku kuma za mu tattauna da kai akan me dalilin da ya sa ka shiga dambe me dalilin da ya sa ka bar harkar dambe wannan shine batun da za mu fara tattauna mu tattauna da su abubuwa ne guda uku mm. abu na farko zan so kai wa masu kallo da sauraron mu a duniya sallama da kuma san cewa lalle da dogon wata nake tare assalamu alaikum Eh, suna dogon auta. Suna na dogon auta. To wanne suna aka fi sanin dogon auta da shi banda suna na gaskiya? Yusuf. Yusuf dogon auta. To dogon auta ka dambe eh. kuma ka shahara a duniya a harkar dambe. Ka mu nutsa cikin wannan shiri dan so ka dan bawa duniya tarihin ka da inda garin da kake inda aka haife ka da kuma dalilin da yasa sa kama fara dambe. gaskiya ni a Kaduna aka haife ni wace unguwa a Kaduna eh a Kaduna kawo na'am to tola me dalilin da ya saka ya aka ka shiga harkar dambe eh gaskiya ni dalilin da shiga harkar dambe na taso mahautanmu da ɗan irin wanda hawan bala da bala yaro da mm. sanin mai maciji tun mm. mahautanmu da da mm. wajen sikido lokacin wajen sikido shi baya dambe amma shi sanin mai maciji na dambe ɗan irin wanda na dambe masa bala yaro na dambe sanin mai maciji yana ja na gidan dambe masa bala yaro yana suna ja na gidan dambe shi da ɗan irin wanda amma mun je ne da masa bala yaro ina aje da su in koma bayan sanin mai maciji kuma kowane lokacin da nake zuwa na masa bala yaro sanin mai maciji ni dai ina zuwa ne ban san kudu ba ban san arewa ba hmm. yawwa amma ni me maciji na sa sai wata rana har cewa Jafaru zai zo Jafaru zai zo wata ganin shi ba hmm. kawai rana ne ga Jafaru ya zo ya sha wani irin aski jama'a sama da talatin suna bin shi a baya hmm. sai na ce ba masa me maciji wannan shi kuma Jafaru a wani bangare yake ya ce ba kure ne ya ce to gaskiya ni ko duk inda yake nan nake so ko a wani hmm. bangare yake ni hmm. dai ko wannan mutum da ga jama'a sun biyo shi nake so hmm. mun je ba wata mun je ni da su wata, jakan balayar wata zuwa zan dauka tafi nan ba amma na ji na je mai jikan shi ni zan dawo bayan kudawa tare da sanin wajen jiji ke dawo ka ji ra'ayin da sai na son kudi kenan haka ne tola eh. lokacin da ka fara eh, bala yaro dan eh. dan bane wanda yake bangaren jamus arewa kuma ka ce shi yake jan ka gidan dangi dan irin gwanda shagon shi da da baban shi da mama na uwar su ɗaya uwar su ɗaya eh. shagon shi to kawai sai kuma ka ji ka fara sha'awar kudu to shi ma sani mai maciji duk mawutan mu da Yan uwa uwana ne na jini shi ko shi ma eh. kure ne shagon alimai maciji ne shagon alimai maciji eh ni ra'ayin kura ne kawai sai ranke son kudu ni ganin kura ne kawai lokacin da fara kallon nama ban ma san wani kure ba ban san eh. ganin kura ne ne ce kawai ni da inda yake nan nake so to misali tola lokacin da ka fara zuwa gidan ba haka fara tubewa eh wani ra'ayi ne wani kaga an buge maka wanda kake so kawai ya sa ba wani wanda aka buge na fito daga aikin ma wuta kawai a watan skido na gashi da motar yan siyasa daga katsina mm. ya ce ai katsina za mu tafi kawai shiga mota ni ko cewa shiga mota mu tafi wannan masha gona ne mm. ni ka ji kawai a yanzu na tafi kawai yana gani na fito daga aikin mawuta, daga mota eh, da mota yan siyasa ya zo katsina ya ce wannan masha gona ne shiga mota eh. kawai na shiga mota muka tafi a katsina ka fara dambe kenan eh a katsina na fara dambe to to dogon auta lokacin da kace eh. ka fara damba a Katsina da ba ka fara damba a Katsina ba kudi ne kai da ba are ne ka fara ko da gurin wallahi lokacin da fara damba duk sa san bagaya na fara dambe to marigaya autan bagaya eh marigaya autan bagaya duk da su na fara damba su wani dogon yaran mu eh. su waye ni duk da su na fara dambe su yar kunawa duk su na zo na sani su ne abokan damba eh su dan model. dan wajen din ma ba san shi ba aka sa na kama shi yayin mango mango ne faffashe eh. min baki ke yayin kwace ne eh, da su suka goga koya mun dambe su suka gogar da kai a eh to dogon auta lokacin da ka je ka tsana ka fara dambe a ranar da ka fara dambe buge ka eh. akai ko kuma ka buge ni ai na fara dambe ma na fi shekara ba ka fara buge ni to ko tun da ka fara dambe kisa kake kai ni ke ko na fara dambe gaskiya ni na yi bige bige ba buge ni saboda ni ko na fara dambe ni na dan iya wani abu na shiga damba da amma wuta ran da an fara cacan baki namu ake ko a samu ko a waje ku idan wanda ya bige mm, wani ya bige wani ya je can ya da mun kusan mahauta kaman gadan su yawa kaman gadan su kenan haka ne to dogon auta misali a ranar da ka zo ka fara dambaɗin a katsina eh. na san akwai masoya eh. ka samu alheri ne ko kuma aka san alheri eh, na samu ana Allah azumin dunkule dai an mutum ya burin shi a Hausa wannan da shi hmm. zai samu alheri sai kuma wannan marigayi ba ta isa kai shago alan guburo hmm. saboda shi kuma abokina ne sosai da sosai duk in ya zo ka garni na zo ka gida na dawo daga bana tubewa hmm. in na dawo gida bana tubewa shi kuma ba ta isa ka sun zo ka zuno mota ɗaya su shago alan wasu ai zai zo dai in za su tafi inda suke kwana in bi so ta zuba in na gana man tafi gida ko kwana a cikin su hmm. lokacin ana yawon irin business center din da za ka je ka kira mutum a waya shi kuma sun bar gari lamba shago alabo na kaina ba ta isa kan shi ba waya yan kira shago alabo sai ce ina ba ta isa ka sai a ɗan da ba ta isa ka suna nan suna da wata rana kawai suna ƙofar ruwa kawai na biyu eh, eh, kawai na tafi ƙofar ruwa kawai na nan na ci gaba hmm. to tun a ƙofar ruwan kawai shi kenan suna na ba daga lokacin da ka fara dambe eh. dogon auta ɗan kaduna ne kai kuma damban nan ila akwai cikin iyaye uba ko ƙanin uba ko wan uba akwai wanda ya harkana ta dambe a cikin mu eh. gaskiya babu duk babu babu ba gado kai ba kenan ni ba gado ne ba lokacin da ka fara shiga harkar dambe eh. ka samu wani kalubale ga iyaye su ce to dogon wata ga sana'a da kake fawa me yasa ka je ka fara ka fara eh gaskiya na tafi in na dawo duk in dawo ni dai ko baba na faɗan da yake mun hmm. ce mu ke kan taba kayan wani faɗan da baba na yake mun kan sake yan taɓa kayan wani hmm. amma da dan barin da na daga na saka na an yi bari a yi za su ci gaba da mun addu'a hmm. to ni ka ji abin da ya faru kenan hakan dogon ota a wannan harka ta dambe na san dambe sana'a ce ta maza eh. lokacin da kana ta buge baka kai shekara kamar yadda ka faɗa ka kai eh. shekara baka faɗi ba eh. lokacin da aka zo aka fara sumar da kai a dambe baka ji dan ta fara fita ranka ba ai ni ba wani fita a raina sai ni ai wanda ya fara su kuma janyewa ba ta amince da shi a duniya ba wane ne ni a harkan da dogon sani shi ya fara bige ni eh marigayi dogon sani eh shi ya fara bige ni gaskiya ne shi ne ya fara bige ka harkan shi ya fara bige na harkan dambe eh dai mun kisa biyu ma ba mai ko dai ba masa ko dai ba eh kafin shagwa lokacin lokacin sunan ka ya fara tashi eh lokacin sunan ya fara tashi amma kuma na shagwa labo zai mun dawo gidan shagwa labo ya faɗa min ga yanda yanda ga mai ga yanda yanda ga mai da muka juyo kuma yadda mai kisa biyar mm. abin ya zo ya tsara mu ah, ɗaya. Eh, zama uku ka zama uku da ɗaya kenan uku da eh, biyar da uku biyar da uku eh, kisa biyar na mai yamu uku na'am shagon alabu da kai da shagon alabu ya fara shiga dambe a ah, shagon alabu ni ai mai gidana ne ni shi ya yawo da ni to shagon alabu eh gaskiya ne ya riga ka fara dambe sosai eh wallahi shi ya yawo da ni ma ni to to misali wato dogon auta sunanka yayi suna a da kuma an ce kun yi damba har da irin sanin gidan dan kande eh. haka ne haka ne kun yi damba da irin su eh wannan wanda suke da kusan sa'annin sanin gidan dan kande gaskiya ne ya damban ku kake kasancewa da sanin gidan dan kande gaskiya daga hulanka saboda duniya ta san ni sanin gidan dan kande ni wallahi ko dar ko dar sakon da ba na shakkun shi hmm. ko dar sakon da ba na tsoron sa ni ba wani abokin dambe na fani ni da wanda ni ban da waya abokai ka san kowa ya da waya abokai da mako mm, mm. to ni ma iya da waya aboki a cikin abokan nan mai eh. ni ban da waya in ba John Cena ba amma ni duk wani abokin da mai na kan san dan gurma da su ba gwan dan Ali mm. su waye ni kawai ni a inda mu mutum uku na daga makafa wanda ba zan yi da da su ba eh wane ne eh na daya gaskiya masa alintara da mai gidana ne eh. na biyu shagon amadi a masa alintara wanda yake eh, Kaduna yawwa masa alintara da mai gidana ne na biyu shagon amadi mai gidana ne na uku na dutsen mayi shi ma akwai alaka tsakanin yari shi kaga suna nan madawatar su kilo to ni mutum uku nan ne ko ba ni ba mu taɓa da su ba su ba ku taɓa da su ba amma an ka gani mutum bai mi dan ba da shi ba to ni bai kama ni ba wajen wargi waje ka samu wai gaskiya ne a damban nan na san irin su eh. shi sanin gidan dan kalli Eh. kisa nawa da wanda nawa kuke da sanin gidan kan? ni ta sanin gidan kanka ni shi mun kisa daya ba ban buge shi ba amma muka idan ba so daya sai yayi sati biyu sati uku ko wata yana can yana training eh. kafin ya dawo mi dambe kuma muka idan bai an kwace shi amma da haka kuma yi maka kisa daya eh. haka haka ba dambe bai baka kana ba ni dambe ni na sa shi ya bari ni dambe ni na sa shi ya bari ma ba wani ba gaskiya ne wato wahalar da yake sha'awa yawa ni dambe ni na sa shi ya bari tola kana da dambe kuma kamar yadda ka faɗa kai ɗan Kaduna ne eh. kuma a cikin harkar ta dambe a Kaduna akwai wasu eh, kamar arewatawa eh. wanda za a ce ba kwa dambar su a Kaduna a ni gaskiya ba aran da na dambar shi inda ɗan Kaduna ne hmm. to yadda 'yan karfin shi bai kawo ba hmm. ni ko alin turara ne da yawa amadi ni sune iyayen ni a iyaye arewata ni sune iyayen gida gaskiya ne kabi da haka yanzu ba na dambar yanzu amma yanzu na je zaman gida haka in zan kwana biyu alin tana da dubu goma mm. ashirin mm. sha biyar in na je zan sa hannunsa dogon auta kawo wannan dogon auta a dambe kayi tashi ana ta kayi tashi da rashin kunya kama manya eh, eh. me kawo haka eh to karfi na ne ya kawo an yi an yi lokacin da wasanin gida ɗanka da gaba na yake a wasan suke da karfi na bai mm, kawo ba amma da karfi na kuma ya kawo na ga kai wannan fa gaba na yake bige mai na. to gwanda fitin da karfi na kawo don ba za mu yi da shi dan karfi na ya kawo yi don ba kisa sai to ai shikenan wannan mun riga mun fara kenan akwai wani batu wanda batun nan yana zai dau hankali na san autan skido mai gidanka ne mai gida ne gashi ka bar dambe kai eh. kuma autan skido har yanzu bai bar dan ba eh autan skido autan skido bai gida ne amma autan skido ba ya riga ni fara shiga gidan ba ne. ba ne niyan kallon dambe bai eh. riga ni ba eh. a duk sani mai mace ji she fara kai mu gidan dambe ni manyan yan dan wani na fara sani a kudu ha ba masu mu riga yi bala kaura na fara sani muka zo sani mai mace je kawo mu mu dogon mota za zuwa bude mana gidan mu wuce tun daga hayi mm. shiga gidan dambe mm. lokacin ana ba ai lokacin ana ba gidan rediyo haka ne to misali yanzu yanda dogon auta bai bar dambe din nan ba ka taɓa ba shawara cewa da ya kai wani munzali irin ku irin ku duk kun bar dambe ka taɓa ba shawara cewa ya bar dambe to shi auta shi wata suke dogani gani yake yanzu har yanzu ba mai damben shi gani yake har yanzu shi duk kamar wallahi har yanzu gani yake shi ba mai lokacin sa saboda wasu suna ganin dambe idan a zamanin ka ya tafi yara ne kanana su zo suna hawanka gaskiya ne fa ni mm. ko ni ai mun magana akan zami da mursa an gida dan ganda da diye eh. na an ki speaker na yi magana ce tsakani ga Allah ko da arewa da gurma ni dan baya bu karfi na da abin da na bashi na riga na bashi kenan inda ka bar da muku ka ƙara koma ah, ba ko irin na kuɗi ko irin na kuɗi ba amma kaga ina buga feasible ba na buga feasible amma kuma ana biya na hmm. ina kake buga ta kake eh, buga Plato. jihar plateau kake buga gaskiya ne misali yanzu eh, tola akwai ebola dan uwanka Eh. zan so ka gaya duniya ya alaka ku take ya dangantaka ku take da Ebola eh Ebola kani na ne maman mu ɗaya, baban mu ɗaya. da kai da da kai da eh, Ebola ba shi bane amma ke bi na eh. akwai ta mace kafin shi hmm. da mu suna cewa wai ba kai ba yayin Ebola bane kawai zaman gari ne hada ku kai yan duniya ta san cewa Ebola uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi? Uwan mu ɗaya uban mu ɗaya baban mu ɗaya mu duka yin ɗakin mu ma uwan mu ɗaya uwan mu ɗaya kaji. Eh, akwai irin su babu mata da su ba ta da kishiya. Akwai irin su eh, akwai wanda yake bin Ebola din nan ah, akwai na mace ne eh, ta yi aure. Wanda ta mace akwai namiji. Ba namiji. Na'am. Ba namiji mai bin Ebola. akwai wanda ake cada dan uwan Ebola ne sunansa na wanda san da Ebola zai dambe za ka ganshi a wurin. Babawo amfani. Banda babawo akwai wani sunansa nake manta. waye wannan eh akwai wanda san da Ebola zai dambe za ga yana yana tare da Ebola banda babawo na san babawo ai shi ma da ana cewa dan uwan Ebola ne ko yaya ne na Ebola ko ya sunansa dai na manta shi ma dai dan Kaduna ne to ai ban gane wanda kake mun magana eh bara a cikin a cikin tattauna mu kila ina tuno sunansa zan gaya maka Ebola eh dan uwanka ne eh. ya aka Ebola fara dambe Ebola ya mm. ajo na za a a can Eh. lokacin ana dan ana dan a can ƙasa eh. suka ɗauko mota da su drop din mota mota yan gov eh. da su da su wani yaro zaruku shi zarukun ma yanzu yaro su yanzu suka zo suka zo tafa sai suke yi motar su ta arzikin hai ba su anan anan maraba ke eh anan maraba hai musu zo sai motar su ta arzikin ba su ƙara so ajo na ba hmm. a sai na jan ciyar na yana tafa shi da malu sai yana dan sai da wani abu yana dan sai da taba lokacin naira hamsin hamsin ana dan sai da a sai aka faɗa ma aikani na ya fara dambe hmm. a shi da garko ya bige garko yan kaduna a tafa kawai mm. ina zuwa ina kama dukan shi da gora sanin kawo su ciya mandara suka ce ya rabu da shi mm. na sai ta mai hanya ya tafi gida a shi mm. yaron na so yake baggarin ina ina ina sai ta mai hanya ya tafi gida ni kuma na hawo mota na dawo maraba washe gari sai na ji an ce a yare yare bige audu audu ba go yayin nan gurma da amina a'a babanmu ne da mun magana ce da dinin za a yi za a yi na an zuwa tafa muka ana duwa gab da muka ana duwa gab da azumi hmm. yaron nan aka zo aka fara azumi yana tafa ban sani ba amma baya fitowa daga daki hmm, ya dai ya san kana gari eh amma ina tafiya Kaduna sai aka ce yaron ai ga yana ya fito yana raba na ce a rabu da shi hmm. da na rawa gidan cin baban mutu wannan yaron ku kawai a cigaba da mai addu'a inda shi ma ba dauke dauke yake ba gaskiya ne a cigaba da mai addu'a ko ni abin da kira ko ni mai nazira mai ido ni kuma idan bai zai fara fita a raina eh, ne yara ya ma ya fara yawa ya fara tasowa kuma an fara ji hmm. kawai kuma damba ya fitan man a rai gaba ki da gaskiya ne yawa lokacin da ebola ya zo ya fara damba sosai har ya fara tashi ya kaji cewa kana jin cewa eh, ebola kidan kai ke hawa eh ya kaji cewa cewa to yanzu kana jin kaji cewa ka samu magaji Ah. ko kuma kai tunanin kana ta tunanin gwamma ya bari ya bari ni ni ai tun da ji ma in bari na ji na samu magaji ko in bari hmm. saboda har wani abu ya taba faɗa mun shi kanin na ce shi saboda ba na son yana dambe hmm. yace shi zai koma bago Sufiyanu Zaki ne eh. na ce mai to ah in ka koma bago Sufiyanu Zaki ai duk kana cikin gida ne tunda ba hmm. arewa ka koma ba ba ka koma gaskiya ne to daga nan lokacin da Ebola yake dambe yake ya fara tashi yana dambe yana dambe yana dambe ka san ebola ya tashi duniya ta san ebola a lokacin da ebola ya fara tashi din nan a gida eh. iyaye bayan ka je ka gaya musu eh. sun roƙe ka cewa lallai yadda za a yi ka hana shi dan bannan ko kuma dai sun ce da kace a cike mada da yi masa addu'a kawai sun yarda da haka eh to ni zan gaya musu ko su gaba da addu'a kawai iyalai iyalai iyalai suka yi su gaba da abin shi wata zubin ma iyayen namu su za su baban namu zai mai addu'a ya sa mai abu kuma ya kawo mai abu ya mai ya wannan ya kaza haka ne ebola ya yi suna a dambe kuma duniya ta san ebola a bangaren kudu abin da nan so ka gaya duniya shine ebola ya zo ya bar dambe eh. kuma da karfinsa me yasa ebola ya bar dambe da karfinsa eh to dan mu zama dan ba aikin dan ba mutun ya bari da karfin shi ba ya karfin mutun mm. ya kare ba mm. yanzu ni da dan bari da aka ni ba kowa kowa zai ce eh ga na yanzu ina lafiya ba wai na kwance ba na duddoku ko ina an ga kamar an kwakwance ne kamar wani kamar wani dan dawa hmm. a ah. eh tola na san yawanci daga yan dambe an san bar dambe suna zuwa su yi aure wasu kuma su kama da sana'a to tola ya yi aure ko ya fara wani sana'a ne a ah, eh, bola a ah, kai ni ban yi aure ba gaskiya eh. kuma ni ni albashi na kawai da nake wanda ke dauka na festival eh gaskiya ne ya ishe ka ya ishe ni ba wani abun da nake yi yamma yanzu idan aka misali yanzu aka taso kiɗanka eh. makaɗa suka zo gidan dambe makaɗa suka eh. taso kiɗanka eh. sai wani abokin dambe yazo zo irin su sanin gidan ɗan ne kana jin cewa kana da ra'ayin ka tuɓe a wallahi ko kiɗan ƙoƙari ne ba kiɗan wani ba wallahi ba mai duka na yanzu ni dan baya ƙoƙari biyu na ba mai mm. ƙara duka na ka ta kenan eh Qur'ani ba mai ƙara duka na gaskiya ne da idan yanzu mm. kamar yadda na gaya maka ebola ya bar dambe kuma ebola ya samu alhairai iri-iri dambe kafin mu je kan alheran da Ebola samu eh. wani irin alheri ka samu a harkar dambe eh dambe gaskiya dambe alheri iri iri na samu da mm. alheri gaskiya ne iri iri ne dambe ne ba ni ba nace an ban mota ba amma an ban mm. mashin an ban mashin ka da kan dambe eh, kuɗi kuma ba irin wani ba liƙa mun ba. Mm. duk abin da mutum ke samu a harkar nan bana samu gaskiya ne ka samu alheri sosai eh, eh la akwai wani tambaya da yawanci nake wa yan dambe idan muna tattauna da su ofin yan dambe na san kai bige bige Eh. kai ma an bubbuge ka bara mu zo mu fara da waɗanda ka buge eh. wanne ɗan damba ne zan so ka lissafa min kafin mu je ga wannan zan so ka lissafa min cikin ɗan damban nan manya irin su sanin yan ɗan kande irin sanin ɗan gurmaɗa irin su manya uh, manya ɗan damban da kusan kun fafata da su eh. wane ne kake bi bashi wane ne yake binka eh ni akwai ni wanda ba su bige ni ba ma suna da yawa ni ma wanda ba wanda suka bige ni ba rawa ba akwai ma akwai da eh, safa mun kan mutum eh ni kaga akwai wanda suka bige ni amma mun idan ba da su sosai sosai hmm. amma akwai wanda suka bige ni ba rawa ba kaga ko ba gwandan Ali ya bige ni shi ma ba eh, rawa ba karama ba kaga ko sanin gidan dan kan da shi ma ya bige ni ba rawa ba hmm. amma shi sanin gidan dan kan da haushi na da shi eh. kaga horo ya bige ni na rama hmm. shi sanin gidan dan kan da haushi na da shi kawai ɗaya ne shi bai taba yadda min idan ba yau ba gobe mun da mai ta shi horo eh. nawa da nawa kuke da shi horo eh. ɗaya da ɗaya muke da shi shi ya fara bige ne eh, shi ya fara bige na azariya ina wannan ba ya bige na azariya na bige shi a nan marabayan ya haka ne gaskiya ne amma shi sanin dan kan da babu babu karama ba hayyo ai shi bai taba yadda mun yi mun yi gobe ma in muka yi da maso ya shiga riga kenan hmm. sai mun yi sati biyu ko wata kafin ya ƙara yi irin su san ɗan gurma dafa yawa to ka ji wannan shi ma za yi wannan shi ma muna sati ɗaya sati biyu muna da marayi hmm. amma kai da shi bashi ne ko kuma shi ma ya mun kisa daya baka karama ba ban rama ba gaskiya ne idan muka tafi bangaren eh. jamus eh. banda sanin da dan kan eh. wane ne kuma wanda kuke dan bin kake bin sa bashi ko yake bin ka ni gaskiya arewatawa kai ni mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne nake ke bi na bashi mutum ɗaya ne na mulki sa biyu mulki sa hudu shi wannan wayan na wajen na ce ni duk ɗan na ban da waya wa kenan John Cena John Cena Qur'ani ni kisa n'o kisa no kai masa eh ni na fara bige shi amma sai da zo mun kisa hudu kafin na ƙara mai kafin ka ƙara masa da aljanu ba yake nan ba wannan mutum mun <laughs> ba aka ba kafuri nake <laughs> misali eh. tola ka zo zamanin su alƙalin bello ka taɓa eh. dan alƙalin bello alƙal shi ma ya bige ni karama shi ya zo ai dan bayar ga ya fita ya fita lokacin kama bar bello a zo dan bayar ga ya ƙare yayi akwai wani lokaci da aka taɓa damba da alƙanin bello da ebola a kaduna eh. wanda eh, allah ya bawa shi alƙanin bello nasara a damban ya buge ebola an ga ka shigo fili ka kai wa ebola ka kai wa alƙanin bello duka sa'a ma ya ci hannuna ba a daure yake ba eh. da hannuna a daure yake ya jara ko ya mai taka taka to me yasa eh me yasa fusata kai eh wallahi to me yasa ka fusata bayan wasa eh gaskiya ne dole mu fusata saboda ni na ya ya bige ni na san ya bani fansa na ya eh, eh, hmm. a lokacin eh kuma gabar za a fara dambar mota amma a lokacin lokacin baka bar dambo ba ke. ban bar dambo ba lokacin na'am gab da zambari ne eh a lokacin amma kayi kokarin da yamma ku daure kashe gari ku daure ya ki baka ko kuma tun daga nan ma bai ƙara bani dambo ba saboda ya san ni ya ƙara bani dambo fada faɗa ya ci ni faɗa nake tara faɗa nake eh. gaskiya ne amma irin su alƙarin bello misali a damban su ya kake kallon ganin kallon salon damban irin su alƙarin bello eh salon kallon irin damban shi tafiyar ruwa ka zai da mutum ya tsaya shi ai ba eh, ban iya ba ai eh, mana karfi ne in ka tsaya tafiyar zai tafiyar ruwa da kai ba ganin mai takwasara tsira mai ya fi ya tafi ya ya ya ya kwabin laka da soso fa mai kwasa ya tsira mai kana ganin da yake <laughs> da yake kwabin laka tola na san a kamar da na tambaye ka a dambe akwai wanda ka bubbige akwai wanda suka bubbige ka eh. kafin mu je ga kanka zan so ka gaya wa duniya cewa wanne irin kisa ne wanda ka taba yi wanda har yanzu kana tuna kisan wanda in ka tuna kana jin tausayin wannan dan ka ce ka gaskiya wani haka su gaskiya to ni wannan nake tausaya mu irin wannan mutu kisan suna da yawa ma eh misali safa mana kan mutu ka kaman dogon sani eh. da na bige shi a tsira. rani ya kowa ya watse bai dawo ba. Bai farfado ba. Eh. Ka ga mai da gulle da na eh. bige shi a Zariya. Jini ta eh, jini ta kunne ta hanci. Eh. Ban dauka ma shi ma zai rayuwa. Gaskiya. Da haka ne dan ba dama in Allah ya karana ka ne Allah na lashi na hmm. Allah shine kuma daidai. Gaskiya. Wani irin faɗi wanda mutum zai ba ka hmm. bige shi. Haka ne gaskiya ne. Wani dangwala zai mai faɗi wani naushi hmm. zai kawo ya dafa da kanshi. Gaskiya ne. Wani tare za ku yi ka bar shi. tola kayi bugi kayi kashe kashe wanda ka lissafa yanzu wanda suka ka bugi wanda ka tausaya musu wanda ka ga tunda abin har kana fito sunan su yanzu kaga abin yana zuciyanka kenan to kai kuma wane ne wanda ya buge kai maka mugun kisa wanda kai ma yanzu kana ganin kai gaskiya wannan kisan fa wani ya kashe ne na kasu gaskiya ni ni ma an mun ainihin wani kisoshin ni ma an su hmm. kaga Edugulle ya buge ni eh. amma ni gaskiya kisan da ni an mun mu koro mu kisa yi mu ko dogon sani ya mun mu kisa hmm. amma ni kisan da suka yi mun da an daga ni zan dawo cikin hayyaci na gaskiya hmm. amma kisan da ya dugulle mu ba wai daga daga ni na dawo ba a hmm. ka san dan dama in ya kai dan dama ka mai mugun kisa in dare dare qur'ani zai ji zai in ba bacci ba abin da yake sanye gaskiya ne in aka dan dama mugun kisa qur'ani ji zai in ba bacci ba abin da yake sanye to misali yadda gula da ya maka wannan kisa eh. mummunan kisa eh, eh kisa ce wanda a tarihin karan nan ba ta maka irin ta ba a an mun irin da mana amma shi dai an daga ne ban dawo da wuri ba hmm. yawa a kisan da dogon san ne mun da horo da horo mun da wani edugulin mu a in ka gani hmm. za ga kisan horo na fi faduwa na yi flat na dogon sani na fi faduwa na yi flat hmm. na edugulin ma na faɗi na yi flat amma na amma bai kai wanda na faduwan wancan ba amma shi kuma na edugulin da aka daga ne ban yi saurin dawowa cikin aiki ba eh. har an ɗauko lokaci kenan yawwa eh ba ba wai daga nan dawo ba gaskiya ne eh za ka dan yi kanikanci na a a a dambe na san akwai nema eh wasu suna cewa yan dambe mahadu tsafi zan so ka karanta wa ka gaya duniya cewa da gaske ne yan dambe suna tsafi ko kuma dai addu'a suka fi akwai masu yi mana tsafi eh, ni tsakani na ga Allah eh. ni wallahi idan cika ciki na da rubutu eh amma dan ba akwai masu yin tsafi na taɓa na taɓa fira da wannan eh shagon mada ya ce a dambe ba wai kauce hanya ba ya ce har da ana sauka to shi ya san so ga ai eh. yana zuwa ya kamo dan ya zo ya so dan bunsuru eh. ya yanka nawa ya yanka ya tara mana jini ya daki mu ba mu ci nama ba eh. ya kai jin naman makabarta mu kuma ya tara mana jini ya daki ya kai mu aljinu nama <laughs> amma daga sai ne akwai wannan to shi ya kai ke ni da kai ya yanka a gaba na ya kai nama makabarta ya tara mana jini ya daki a hmm. gaba na haka Agon Isa ya zo ce min to yake shagon ma da ya zo tara mana jiya da yake ce mu je makabartar ni nuna mai nuna mai yake. Mu mu zo mu dauko mu soya mu ci. Kwa ko na mu cinye. Eh, eh. <laughs> An ce shagon ma da yana aiki da aljana a lokacin. To daga sai da yana aiki da aljana. Eh to aljana shagon ma da an ce yana aiki da ita amma kuma aikin da yake da ita ai biya na bige shi. Eh. To ai ai roƙon Allah aljani ko Allah ya fi wani aljani ko wani menene. Addu'a ya fi komai. Kana da malamin da ka fi ji da shi. Ran da ya buge. dan da shagon malam ya buge ran da bakon ba ya bige shagon ma da dan masafiri yake eh. ai da gama kiran aljini sha turaren shi sha mai to ba har duk muna dai mm. ni kuma waye gari na zo nan na sha rubutu na na bige horo ka bige shi eh to kowa da irin ra'ayi wato shi dai me ake cewa haushe yana cewa ni ma so ya koya saukar da ni so da ni yayi yayi koya mun shan turare ya nuna ni aiki bai so eh baka baka bi ba shi ya isa yin bi ai bai sai ba gaskiya ne a lokacin da shagon mada yake da eh. ai na san ila ka riga shagon ma da fara da muku ko ya shagon ma da ku dibi riga na fara da mu ba dai mun fusa ba yin lokacin da ya fara da mu na fara da mu ni ba san shi ba bai san da ba shi dai abu da ya fara da mu ni kuma yana arewa eh. amma lokacin da ya fara da mu ka ga kuka ga yana buge buge yana buge buge yana buge buge kun ji cewa to yanzu kun samu gwani ko kuma dai ni ma ya same ni da dambe na eh. ya same ni da dambe sami da ni su ba gwan dan alisuwa tun kan ya fara da marasu nake da marasu hmm. kaga shi ba ya da marasa sanin gidan dan kan dai oro yake hmm. Hmm. ok shi yake tsoron sanin gidan kuma sanin gidan yake tsoron sa sai ya tsoron sanin gidan kanta kuma ba bai san idan barci bane ya tsoron fada hannun hmm. kai ta da mai da fada to wanda ka daura hannun kai daura nan sa kun je tsakiyar fili me za ku yi sai dambe fada ne hmm. dan dan fada ne dai a ce hmm. ba fushi eh. dan fada akwai ma fushin sai dai kawai dai akwai tsari yawa akwai tsari gaskiya ne eh tola na san ka fara dambe kuma ka zo ka bar dambe menene sa ka sakabar dambe eh me dambe? ni wallahi Allah kawai ƙarya ne ya fara dambe dambe ya fita a raina Ebola. Yi wallahi. Kuma ma ko da bai fara dambe ba damba ya zo yi lokacin nan dambe yanzu ya ya fita arena damba to mm. yawa zan yi dambe. Gaskiya ne. Yanzu ne kannai na da wasu yara. Babu sa'annan damba. To babu. Gaskiya ne. Eh a lokacin da ka zo ka fara tunanin eh. barin dambe har lokacin barin damban ka ya zo ka bar damban. Lokacin akwai masu gidajen ka. Eh gaskiya ne. Ka shawarci masu gidajen ka ma haka katsam. Zan bar damban. eh to ni ba wani shawarar masu gidaje na saboda ni masu gidaje na he ina dan mu fa dan mu fa kana buga fa ake yi da kai ba mm, gaskiya ne yawa ba za ka bar da mu in mutum yana liƙa ma miliyan mm. in ka bar da mu bai zama lalle baka 500 ba ni akwai iyayen gidana da yawa wanda zan gan su yanzu ban iya ce musu ina wuni kar su dauka mana zo musu maulani mm. wallahi ina ganin mutum zan wuce kai ce wannan fa ya zo mai maulani a gaskiya ne yawa a lokacin da ebola ya bar dambe tola kusan zamu iya ce abu ya abun ya tada hankalin bangaren kudu ana ganin kamar damben barin damben ebola kamar damba ta samu na kasu ma gaba daya a lokacin da ya bar dambe wasu masu gidajen ebola suna ganin cewa bai musu shawara ba ya bar dambe to kana ganin cewa wannan batu na masu gidajen ebola kana ganin wani abu ne wanda ya kamata a ce ebola kafin ya bar dambe ya gaya musu ko kuma kawai barin damben da ya katsam ya yi daidai Eh, ya kamata gaskiya ya faɗa ma iyayen gidan shi hmm. tunda shi a kan lokaci sai shi yana kan lokaci ne shi ba yana ba ya shawara da kowa ba hmm. ganin shi kawai aka yi aka ce ya ya ci ya ce ya bar dambe gaskiya ne ana ganin cewa daga lokacin da Ebola ya bar dambe kudu ta mutu gaskiya ne kudin ta mutu to malam kai kana da mutum ya tsaya ta dukan shi hmm. shi kadai ne fa babba an tayi to kaga duka ai zai ma mutum yawa tola kana hmm. da zuciyan kudu tun a eh. kudu ka fara dambe a kudu kuma ka bar dambe eh. ana ganin kamar yanzu babu yan damba a kudu gaba daga damba ta ma ta yi murus a kudu to dama su kudu ai su dama tun tare da tun zamanin su kudu hmm. kudu su gani ɗaya suke ba hmm. eh, ba kamar arewata ba gaskiya ne yawa dan tashi ɗaya ne za ga yadda kuma ya kwanta wani ta su haka ne tun lokacin ba yawa haka ne da mu gaskiya ne to yanzu wa kake ganin shi arewata sun fi kudawa yan tashi da yawa da su da gurmaɗa eh sun fi gudawa yan dangi da yawa gaskiya ne to yanzu a kake ganin shine gwanin ku a kudu wanda kake ganin shine mai sharewa kuda hawaye wanda duk da ka bar dan amma yanzu in kaga an buge ba kude ila zuciya ka ba ta maka daɗi ba eh gaskiya ni a kudawa a kudawa akwai mutane da yawa hmm. haka kaga haka kaman wannan yaron dan butsalle eh. da na dada eh. da Adamu Bagon Dage hmm. da Ubaidu hmm. gaskiya dai eh, gaskiya dai ɗan kudu Qur'anin Ubangiji a raina ba wanda nake so irin su akwai ɗan dabban da yawa da aku dawon ma wasu da wasu na fi son sun taka dan da autan dan da ko dan alkur'ani ya suma da su hmm. na fi son sabi na fi sabi autan dan mu da ina yana yaro qur'ani kafin tashi bacci shi ke wanke mun kayana hmm, ko ba are ne kuma ba are ne ga kai na ga ka tan bagaya miki kwanciya kuma za mu je mi dan mu dawo mu kace gurin dare hmm. kuma tare miki kwana da shi kuma abokin dan bina ne gaskiya ne yanzu akwai gwanin ku wanda shi kidan kama yake hawa shine rabi eh rabi ne ai wannan ne jika na ne kagon doki ne amma kana gani ai shi ma kaman kamar gwani ne a kudi eh ni sha raba ni raba ni kusan kani yake a waje na, tunda hmm. da ba unguwar mu da ba wani bai sani ba na ba wani ba sani ba hmm, shi gaskiya ne to yanzu tola abu na kusa da na karshe hmm. eh ya kake kallon yan damban yanzu da yan damban da lokacin ku kana ga akwai bambancin tarbiyya ko kuma tarbiyya iri ɗaya ce ai ba wani bambanci yanzu ba wani ba wani bambanci akwai bambancin tarbiyya ba wani iri da yanzu yaran ɗan nan ba zai zo gaban ka ɗan ƙarami a gaban ka zai kunna wiwi ya ja ma amma yaran ɗan nan da cikin manya yan ma ya sama ya zo ya ga ana shan wiwi hmm. bai ci uwarsa ba da abin da ke damu yara yan lamba ke yanzu yaro ya dawo ɗan ƙarami tun ya ɗan ƙarami ya fara shashi ya yi tarin hmm. tv ya kama shi gaskiya ne tarin tv ne ya ga yaro ne yanzu ga yaran da suke tarin tv suna da yawa yan ƙanana yan dambe kuma me ke kawo wannan tun suna yan karami ƙanana suke shan yayi ƙanana karamin yaro eh bai wuce shekara goma sha biyu ba ko sha uku amma wuyu yake sha gaskiya ne kuma yana dambe kuma yana dambe kaga nan gaban ya tashi tarin TV zai nan gaban ya tashi kila abin zai zama ya haifar masa da matsala a a a tun ka dan shekara sha biyu sha uku ka fara shi ake gaskiya ne yanzu misali ka ce ma wutan dan bunza eh. lokacin shi ba are ne amma shi wanke maka wallahi kafin tashi bacci ya wanke mun kaya yanzu ana samun irin wannan tarbiyya gaskiya ba za a samu a ce wani yaro ba bangaren ka yake ba kuma zo ne maka eh ni gaskiya har gobe akwai yaran da sa aiki da yawa hmm. a kudu da arewa har gobe gaskiya ne misali kayi maganar irin rashin tarbiyya ta yara yanzu amma yanzu ku da kuka bar damban nan eh. damban nan sana'a ce tunda kai ma ka samu alheri a cikin ta kuma har yanzu wasu suna samu kuma har yanzu ba kana cin albarkacin damban. Ya gobe na biya na dubu arba'in da biyu wallahi. To kana cin albarkacin damban. Tunda shagon jirmai da su ake ban kuɗin nan. la ya za ku yi ku gyara dambe a matsayin ku ne kuka bar damban nan ku gyara damba martabar damban nan ta dawo kamar da. To ni gaskiya masa tsakanina ga Allah. ba na shiga ma saboda yan dabba. ni na zo gidan dama ma ni ni kungiya ma he yanzu gidan dama kama wallahi in fota ba san ina nan hmm. ni irin mutane na daban gaskiya yawwa irin mutane ni na da abokai wanda yanzu zaman da dai da nan akwai hmm. aboki na da in ban da kuɗi ba zai sati ba bai tura mun dubu goma ba sha biyar hmm. dubu ashirin ba zai sati ba bai tura mun wannan kuɗin ba kuma ba ajiya na bashi ba komai ba saboda ya tuna irin halaccin da nake mm, mai ina to duk ina da irin wayannan mutanen da yawa gaskiya ne kana da irin su ina da irin da yawa kamar irin wayannan yaran su Mr. Guntu tun sai ya dan yaro zan kira shi a waya ce ya gari na siya mai ta kaya kaza ta mm, takalma da menene gaskiya ne to ka gani to tola misali kamar yadda nake gaya maka dambe kun yi damban nan amma da a ce misali za ku kawo wani gyara harkan nan ta damba ku da kuka bar damba ai ina ga da damban ta wuce yanzu yanda ake tunani eh gaskiya ne to ni gaskiya masta kuka da irin su sanin gidan dan kan wanda wanda suka bar damba dai duk wallahi masa ni ba za shiga saboda yan dambe gaskiya ne ni ko a tsakiyar fili ba za ka gani ba da ko kira na gara ma zo na gara ma in zama na hmm. yawa in ka kira da ka bani to ni ba zuwa na wai hmm. wai wai in zo in ga mai gida na zo ce ina wuri na gaji a ah, zai dauka ma mawala na zo mai hmm. ni duk kungiyar dambe duk kungiyar dambe kaga Anas Zaria. Anas Dalli Anas kungiyar Zaria, eh. Fiyalu kungiyar Kaduna, Dalli eh. ti kungiyar Kano. Mm. Tsakani ga Allah ba waye ban kai ba. Ba ƙungiyoyin da suke mu abin da suke mu. Gaskiya ne. Kaga ai ba wai da dan banka ba da yawa yawa so su suna suna duba fa mutun ya taba musu wahala da. Mm. Yawa. Gaskiya ne. Amma aina ina ka fita shi ne a wannan garurruka da ka lissafa. Eh. ni gaskiya ni garin da ake damba indai na taba zuwa garin ni na ba garin da bai kisa ba hmm. indai na taba zai dan ban taba zuwa amma ina sunan ka ya fada guwa eh gaskiya ni suna da abuwa baya ma wanda ya fada guwa kamar Abuja da Kaduna hmm. sunan ka ya fita shi eh Kano haka saboda a Kano aka ba da sani na hmm. saboda lokacin da nake damba nake samun kuɗi a Kano da nazo na samu shagwa alabo ba wanda yake samun kuɗi ne shagwa alabo ne kawai eh, fi ni samun kuɗi gaskiya ne shagwa alabo ne kawai fi ni samun kuɗi aka ɗauko mota za a tafi Maiduguri za a yi dambe sai shagon zimama sai janye ni muka tafi stadium hmm. sai na gudu ban je ba saboda ganin nake kuɗin da nake samu wannan ofar ruwa fata can ban taɓa zuwa ba nan je ba samu lalle ka same su yawa shagon alabo ya dawo ya ce aka yi da an ce za a tafi Maiduguri na zo na tafiya na a gani kuma aka zo a ƙarshe da tafiya za a je jigawa hmm. na daɗa guduwa ban je ba na nan a ofar ruwa hmm. na tsaya nan aka mun leda na cika marata sai aminin garkawa ya kira ni ya ce kai don wa wuta ka zo kuɗin nan ma koyi ana samun su mm. ba wai hagwa da ba ɗauko mota ka gudu to kuɗin nan ma na ana samun su ka zagaye duniya ko ina a san ka ba wai mm. gari ɗaya ba gaskiya ka ji abin dalilin da ya sa kawai magana wanda fayan na yi kawai na fito yawo na fara zuwa kaduna ma bai yi niyyar tuɓe ba gaba da fesabul mm. ba na tuɓewa a gida ina dawo ina nan ba amma na dawo gida ba na tuɓe hagwa da ba fara sani yana tuɓe na yi fesabul ɗin kaduna kawai na tuɓe na fara bige ɗan kurna a kaduna sanin kurna dan kurna dai bai da dukkan su ba wanda bai da lamba shi sanin kurna dan ban mu dai kisa da shi sanin kurna ma yana koyan nan na wuce da shi wa hmm. shi tun a kofar ruwa wannan yana koyan nan yau da gobe muka mai yau shakwa labo ya bige shi ma shaddan ne bige ka bige shi gaskiya ne da sanin kurna da dogon kurna duka ba wanda bai da lamba da hmm. to masu kallo dogon auta kenan wato yaya ga ebola wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da ebola wanda duniya da take cewa dan uwa ne kawai ba gari ɗaya ya haɗa sai. to yanzu gashi duniya ta sani yayan ebola ne uwa ɗaya uba ɗaya muke tattauna da shi a wannan shiri namu na tattauna kuma eh, duk da cewa lokaci na hararan mu eh zamu ba wa dogon auta minti ɗaya zuwa minti ɗaya da rabi domin kila ya faɗi wani abu wanda ban tambaye shi ba a wannan tattauna dogon auta a cikin wannan firata tamu eh. lokaci na hararan mu me za ka faɗa cikin minti ɗaya zuwa minti ɗaya da rabi wanda kake so ka samu dama na tattaunawa a duniya wanda kake so ka faɗa wanda yanzu ban tambaye ka ba eh kamar me kenan akwai kila kana da damun so kila ka faɗi wani ra'ayinka wanda kake son duniya ta ji wannan duniya ce take kallon mu yanzu eh gaskiya ne ina son faɗa akwai wani magana da ake har gobe ana musu magana ana yawan tambaya na kuma mm. wannan magana akan yan dambe ne akan kuma arewata ne kuma ɗaya ma bai da rai ɗaya na da rai mm. ɗaya marigayi shagwallawalli ne mm. na biyu shamsu dan zaki hmm. ko jihe da aka yi musu wannan abu ni kusan kullum da ya kuma fira na mai mun wannan magana wasu na cewa shau shagon gwallawalli ya fi dan zaki dambe hmm. wasu na cewa ƙarya ne dan zaki ya fi shagon lawali dambe hmm. ni shagon lawali ba abokin dambe na ba ne. ya dai taba kama ni a zuba idi mugu ya na shi bai ƙara kama ni ba amma da shagon lawali da dan zaki ba za a haɗa su ba. Ƙur'anin Ubangiji Caps 'yan dan arewa sa'an dan dan zaki ina ko wanda dan mun shi Allah ya tsina shi shamsu yi wallahi mm. kam sanin da mun zaki ba wanda ko taba dan bar shi kan bara shamsu ga dan ba to yayi shi da to sanin gidan dan ne yasa sa a cikin riga shamsu ne yake zuwa mu yi yau mu yi gobe in kai shi injuri ma na din shi ya kumbura amma haka nan zai warke zo mu ci gaba da dambe mm. Shamsu din ni ne mai wannan raunukan na kunnan sa da menene akwai eh. akwai kisa tsakanin ka da shi Shamsu akwai kisa tsakanin mu da shi nawa da nawa eh Shamsu na buge shi a zuba mm. ya bige ni a tafa mm. ya je gida ya je garin su can libya ya dawo ya yi mm. ya dawo na fada na bige shi a kano bi da ɗaya kuke ke yawa bi da ɗaya muke da shamsu gaskiya ne to kenan wannan wato wannan magana tana cewa yan kallo eh. wato zarafi cewa da shamsu da shagwalwalin shagwalwalin eh. waye fi dambe wato shamsu ya fi ai ba za ma ka hada ba qur'anin ubangiji ba ma da dambe shamsu da shagwalwalin shamsu gaskiya madambaci ne shamsu a sanin sa ma ba mai damban shi ma kawai ba wanda ya damban shi Allah wallahi ba to wane ne eh hmm. gaskiya ne to yanzu a lokacin shamsu din nan eh. kana ganin a lokacin sa kenan babu ko kuma har yanzu a gaskiya a lokacin shamsu ne a lokacin shamsu ne yake lokacin sa arewa gaskiya ba mu da muti kuma sa hmm. a lokaci ne abu yake amfani da shi kamar ni ne a kuda da zo ni ma hmm. lokacin gaskiya kuma da ya kwanta ya yi rashin lafiya nan shi ma shamsu ya taso to haka ne gaskiya ne to masu kallo kai tsaye kenan muke tattaunawa da eh, dogon auta a wannan tattaunawa tamu kai tsaye da muke tattaunawa da shi a wannan fili na mu tattauna kuma <clears throat> lokaci na hararan mu idan lokaci ya sake bamu dama za mu ƙara neman dogon auta domin mu ƙara ji daga bakinsa ko kuma shawarwari ga 'yan dambe ko wani abin da ya kama da haka dogon auta mun gode da wannan lokaci da ka bamu kuma na so a ce dogon auta yana da namba waya na san kila masoya wasu sun daɗe ba su ga dogon auta ba wasu kuma eh, suna neman dogon auta kila dogon auta yana da waya ko kuma yana da wayar wani aboki wanda nan gaba za a iya neman dogon auta ko kuma ta nan basa ko ta nan ba abokinsa gaskiya ne akwai lambar da za a same ni to ga ga wa duniya nan ban 091 091 eh ina jin ka 091 mhm. double six double six zero four zero four two four two four double five double five ƙaramin mai ta eh zero nine one mhm. double six mhm. zero four two four Hmm. double five ne number da za a sa wannan number na duk in dai ana neman dogon kwatsan aka eh, kira ni number za a sa Allah ya so yadda za a sami to masu kallo kuna ji wannan namba ta da kuka ji dogon wata ya faɗa ga masoya wanda suke so su taimaka dogon auta wanda masoya ne wanda ya burge su a harkar dambe da wanda suke so su nemi dogon auta za su lalibi dogon auta a wannan namba in Allah ya yarda in suka ce ana so a hada su dogon auta za a kai masa wannan waya dogon auta mun gode da wannan lokaci da ka ba mu kuma idan wani lokaci ya ƙara ba mu dama za mu ƙara tuntuɓar ka mun gode masu kallo ku biyo mu a wannan shiri namu na mu tattauna